lalubo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 14 ga watan Yulin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da ali Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bar mu fara da kanin labaran duniya. to malam mamu da kungiyar hakkin kare hakkin bil'adama ta amnesty tana zargin hukumomin ƙasar kamar da cewa suna amfani da yaƙi da boko haram amma suna cin mutuncin mutanen wannan ƙasar tasu wani mutum dan kungiyar alshabab kuma da 'yan sanda suka kama suka tsare a can kasar kenya ya kwaci bindigar ɗaya daga cikinsu ya karkashe 'yan sanda da dama sannan shugaban syria ya ce rasha bata taba neman ya sauka daga kujerar shi ta mulki ba to a nigeria kuwa wata kotun tarayya ce ta soke karin kudin wutar lantarki da hukumar da ke samar da wutar ta yi a farkon shekarar nan a hukuncin da wannan alkali justice muhammad idris ya zartar dai ya bayyana cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta karya sashe na 31 da 32 da kuma 76 da ya kafa hukumar a can ƙasar ghana kuwa takaddama ake yi dangane da matsalar karancin wutar lantarki da ta fara addaba kasar inda yayin da shugaba john dramani ke danganta lamarin da rikicin neja delta da ke hana najeriya bai wa kasar gas masu fashin baki na cewa ba a nan gizo ke sakar ba za ku ji karin bayani sannan baya ga haka jimai ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya yau jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta zargi hukumomin ƙasar kamaru da cewa suna gallaza mutane da dama da suna yaƙi da kungiyar Boko Haram. ciki har da yi musu kisan gyalla ko ganawa wasu azaba da kuma kama wasu barkatai ana tsare su ƙungiyar ta yi zargin cewa kusan kowane wata hukumomin kamaru sukan tsare mutane sun fi dubu ɗaya a cikin abin da ta kira halin rashin imani inda kuma da yawan mutanen suka mutu ko dai saboda yunwa ko don cututtukan da ke kama su ko kuma azabar da ake gana musu musamman ma a gidajen yarin da ke garin marwa a can arewacin kamar din daraktan kungiyar amnesty mai kular mata da kasashen afirka ta yamma aliyun tini ya ce hukumomin na kamar suna busa hanya kama a wajen kokarin yaki da boko haram to sai dai kuma suna amfani da wannan dalilin suna cin mutuncin jama'a ta hanyoyi da dama wanda suka hada har da sa mutane suna salwantar rashin dalili to sai dai kuma su hukumomin na kamaru sun yi allah wadai kuma sun musanta wannan zargi da ke cikin rahoton da ya fito yau alhamis inda wani kakakin rundunar sojan kasar wato kanar didier bajak ya ce sojan kamar suna da cikakken horaswa da aka basu kuma ba sa zartar da mutane haka zalika shi ma kakakin gwamnati isa shiroma cewa ke rahoton yana da san rai a cikinsa har yake mamakin abin da ya hana wa amnesty magana lokacin da boko haram ta hallaka mutanen kamar sun fi dubu biyu a yaƙe-yaƙen da take yi da su wani mutum ɗan ƙungiyar al-shabab da ake zargin shi da ta'addanci ko har ke tsare a hannun 'yan sandan ƙasar kenya ya samu sa'ar kwace bindigar ɗaya daga cikin wa'annan 'yan sandan da ke tsare da shi ya bindige hudu daga cikin har lahira sannan ya kama wasu fursoni da dama yana garkuwa da su yanzu haka 'yan sanda a kanan figuriya na can suna kokarin warware wannan takaddama domin su kwato fursunoni don a cewar babban sufetin 'yan sanda joseph boynet wanda ya kara da cewa mutumin ya so ya arce kam bayan da ya gama harbe 'yan sandan to amma kuma wasu 'yan sanda da aka turo a wurin suka zo sai suka toshe mushi hanyar gudu shi dai wannan mutumin ana zarginsa da cewa shine yakan samo wa kungiyoyin ta'addanci na al da al mutanen da ke musu yaƙi wanda ke fitowa daga somaliya da ke makautaka da ita kenyar a shabab da ta jima tana daukar nauyin hare-haren da aka daɗe ana kaiwa a sassan kasar kenya daban-daban abinda ta ce tana yi domin mai da multani ga kasar kenya wacce ta aika sojanta suna faɗa da su a cikin somaliya ɗin to muna ku labaran duniya daga washington shugaban kasar syria bashar assad ya ce gwamnatin rasha ba ta taba ko a rana ɗaya ban ta neme shi ya sauka daga kan karagarsa ta mulki yana wannan kalami ne lokacin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry yake kama hanya zuwa moscow domin ya halarci wani taron kolin da makasudinsa shine a sake zama a nazarci hanyoyin neman ita syria din zaman lafiya a wata hira da yi da tashar talabijin ta nbc shugaban na kasar sham yake cewa ministan harkokin wajen rasha lavrov ko kuma shugaban rasha kanta vladimir putin ba ɗayansa da ya taɓa neman shi da cewa wai ya ajiye mulki duk da rahotannin da ake bayarwa masu cewa wai ana wani shiri tsakanin ita rasha da amurka na ƙarfafa mushi ɗin ya sauka ya ce mutanen siriya ne kawai suke da bakin magana akan wanda ya kamata ya zama shugabansu rahotanni sun ce sakatare kerry wanda a yau ake sa ran zai isa can birnin na moscow zai zanta ne da kusoshin gwamnatin ta rasha akan hanyar kawo ƙarshen yakin basasar da ake yi a can sham din da kuma watakila ma kulla wata yarjejeniyar soja tsakanin su kasashen guda biyu domin a yaƙi ƙungiyar isis a can ƙasar ta sham kakakin babbar majalisar dokokin tarayyar turai martin schulz ya ce cikin mutanen da sabuwar prime minister birtaniya theresa may ta zabo su zamar mata ministoci abinda ya bayyana da cewa mutane ne waɗanda zabensu ba zai haifo kanta ita ingila din ba mai ido ba a jiya larba ne ita mai din ta ɗare kan kujerar zama sabuwar prime minister kuma bata ɓata lokaci ba wajen fara neman mutanen da za ta yi aiki da su musamman jan aikin da na fito da ingila daga cikin tarayyar turai mr schulz ya ce mutanen da aka zaɓo din kamar mutane ne kawai da za su taimaka wa ingila wajen cimma manufofinta na cikin gida amma ba wai ɗaukaka kimata idan duniya ba daga cikin mutanen da sabuwar firaminista ɗin ta zaɓo akwai har da fitaccen ɗan siyasa nan wanda kowa ya san shi a ingila wato wanda kuma shi ne magajin garin birnin london boris johnson wanda shi ne zai zame sabon ministan harkokin wajen birtaniya ɗin. Aliyu Mustapha Sakwata kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda wata kotu a jihar Legas ta yanke hukuncin soke karin kudin wutar lantarki da hukumar da ke samar da wutar ta yi a baya. Bayan da kotun ta ce karin ya saba wa dokar da ta kafa ita wannan hukuma. Daga Legas ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da karin bayani. a hukuncin da wannan alkali justice muhammad idris ya zartar dai ya bayyana cewa hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta karya sashe na 31 da 32 da kuma 76 da ya kafa hukumar inda ta yi gaban kanta wajen ƙarin farashin wutar lantarki ba tare da gudanar da tuntuɓa kamar da doka ta buƙaci ta yi ba domin jin matakin da hukumar ta wutar lantarki za ta ɗauka game da wannan hukunci dai kakakin hukumar dr usman arabi ya shaida damun ta wayar tarho cewa ba su ga wannan hukunci da kotun ta zartar ba don haka ba za su iya mai da martani a kai ba ƙarin farashin wutar lantarki dai a najeriya ya jawo kace na ce tsakanin kungiyar kwadago ta ƙasa da kuma hukumar samar da wutar lantarki ta ƙasa comrade yunusa tanimu na kungiyar kwadago ta tuc ya shaida min cewa suna adawa ne da karin farashin wutar lantarki domin kuwa karin ya saba wa doka kuma karin wahala ne daga cikin wahalhalun da talakan najeriya ke fuskanta a halin yanzu in an ce a ƙara kuɗin wuta to a ƙara ma jama'a wuta talakan najeriya ya samu wuta kafin a ƙara mishi kuɗin wuta wannan hukunci da alƙalin kotun lagos ya zartar da ya zo ne a daidai lokacin da majalisar wakilai ta ƙasar ke muhawara a kan batun ƙarin farashin wutar lantarki da aka ce hukumar wutar lantarki ta ƙasa na shirin ƙara yi a wannan shekara da muke ciki a ƙudurin da wani dan majalisar wakilai honorable aliyu madakin kira ya shigar majalisar wakilan ta tarayyar najeriya ita ma ta buƙaci a ci gumar samar da wutar lantarki ta dakatar da wannan aniyar nata na kara farashin albarkatun wutar lantarkin a ƙasa to ko 'yan najeriya suka ji da wannan hukunci da kotun ta zartar wutan ma da muke samu ba kamar yadda ake samun ta ba lokacin da aka samu lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa da lokacin ana kawo wuta sosai amma yanzu wutan ya kasance sai ƙarshen wata ake kawo ta kuma kuɗin da ake biya na wutan yanzu ya kasance double ake in kana biyan dubu biyu za a rubuto maka dubu hudu kuma sai ka biya haka wannan hukuncin da kotu ta yanke ya yi daidai kuma gaskiya mun daɗin shi matuka. Farkon hawan wa Janar Muhammadu Buhari da alamun kamar an samu ci gaba amma daga bayan abin ya kara tabarbarewa. Yanzu sai kai awoyi kana zaune ba wutan masu kamfanoni ba su samu isasshen wuta. Su wanda kuma suka sai wurin nan su suke cin amfanin abin. sannan kuma a zo a matsa maka ka biya kuɗin wuta duk da baka samun wutan. Babin Yajibirin Murai Amurka daga Legas. To yanzu dai muna kan batun na wutan lantarki ne amma wannan karan a can kasar Ghana. Inda inda shugaban kasar John Dramani Mahama ke danganta matsalar karancin wutar lantarki da ake fuskanta a wasu sassan kasar da rashin isasshen gas da Najeriya ba ta baiwa kasar ta Ghana. Saboda rikicin masu wuta da kayar baya a yankin Niger Delta. Masu fashin baki akan al'amura ne da kullum a Ghana sun ce ba haka lamarin yake ba. inda suka kara da cewa akwai wata matsala ta daban kamar yadda za ku ji daga bakin malam imran abubakar a hirarsu da baba yakubu makeri amma dai ya fara ne da magana kan halin da ake ciki na matsalar karancin wutar ta lantarki. eto eh na ika kasar ghana tana cikin matsala kwarai da gaske wato na rashin samun isasshiyar iskar gas don a bawa wato injinan da ke ba wato ba da wutar lantarki a kasar ghana wato wannan abu da ke faruwa a najeriya ya haifar da matsaloli da yawa amma alana ika abin da ke faruwa na gaskiya wato ya sanya wato kasar najeriya ta yanke ba wa ghana wato iskar makamashin iskar gas shine wato akwai dimbin bashi wato na miliyoyin dololi da ainihin ita kasar najeriya ke bin gana gana ba ta iya iya waɗannan suka ba ina ɗaya daga cikin manyan dalilai da wato ƙasar Najeriya ta katse ba wa Ghana wato iskar abin nan makamashi na iskar gas wannan shine tabbataccen abin da ake faruwa a halin yanzu to amma kuma shugaba John Rahman Muhammad ne ya ce rikicin Niger Delta shine haddasa karancin wutar lantarkin eh to ai maganar guda ɗaya ce eh to ah, maganar 'yan najajata wato 'yan tikifin najajata shakka babu yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya haifar da matsaloli na rashin samun isasshen wato makamashin iskar gas kamar yadda ainihin shugaban ghana ya faɗa amma kamar da nake faɗa maka ya batun bashi ɗimbin bashi ne shine ainihin babbar matsala ko da yake a najeriya ɗin ma ba ta samun isasshiyar wato man fetur da kuma ah, makamashin gas amma dai abin da ya fito karara a hukumance wato officially kenan wannan shine dalilin da ya sanya gana ba ta samun isasshiyar wato makamashin iskar gas duk da cewa dai avengers din nan ko kuma yan takifin zanga data su ma suna nasu matsalolin imran abubakar kenan daga ghana To yanzu kuma sai kasar birtaniya inda yanzu haka sabon Prime Minister Theresa May ke ci gaba da kokarin kafa gwamnati bayan da ta karbi ragaman mulkin kasar daga hannun David Cameron a jiya. Mustapha Sallau Jibiya wani mazaunin birnin London ne ya kuma yi mana karin bayani kan irin kalubalen da ke gaban sabon Prime Minister amma ya fara ne da ba da takaitaccen tarihinta. Ita dai Theresa May ta an haife ta ne a ƙauyen sussex da ke kudu maso gabacin ingila hmm. kuma ta girma a oxfordshire an haife ta a shekarar 1956 ta kuma yi karatu a jami'ar oxford ne inda ta karanta na ƙasa a 1977 ta zama 'yar majalisar dokoki amma kafin nan ta yi aiki a bankin ingila Hmm. ta kuma kasance sakataren a cikin gida a shekara ta dubu biyu da goma. To amma a naka tunanin kana ga kamar waɗanne irin ƙalubale ne ke gaban ita sabuwar firayim ministar? To akwai taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasa wanda ya ja ya haɗe ƙasa bayan da 'yan ƙasar suka zaɓi fita daga tarayyar turai hmm. a sa'o'i bayan da aka bayyana sakamakon zaɓe shi ban ya yi ƙasa sannan kuma su kamfanonin da ke da ke a nan ƙasar ingila da da za su masu kamfanoni hmm. ga ƙasashen tarayyar turai a nan ƙasar ingila sun ce za su tattara ya nasu ya nasu su koma a can ƙasashen nasu sannan kuma akwai matsala ta kan mutane ya rabu domin wasu sun yi nadama a yadda suka ga cewa sun zaben bai kasance ya biya masu bukata ba. mustapha sallau jibiya kenan wani mazaunin birnin london tun zagogo a nan a birnin washington dc kenan na cewa ɗaya na safe ne da kwata yanzu kuma ga jimi ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin sai bango ya tsage ya gayyato Alhaji Alkasin Abdulkadir, jami'in hulɗa da jama'a na asusun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilasta wa barin gidajensu. to da yake an ce masu iya magana suka ce mai ɗaki shi ne san inda ruwa ke masa yoyo a saboda haka muka garzaya sansanin 'yan gudun hijiran goro da ke bayan garin abuja domin su wa alhaji abdulkasim abdulkadir tambaya a saboda haka ga mai tambaya na farko sunana kafule elawal daga goza local government borno state kirawa tambaya ta ga wannan jami'in shine cewa daga ina ne ake kiran mu kuma wani irin taimako ne mu za a mana halin da muka muka shiga da to ka gama tambaya ko kana da wata eh tambaya na kenan shi shine wannan to bari ya baka ansa a alhaji alkasim gare ka eh game da irin taimako da za mu iya baku ne na ɗaya a gine-ginen ku wanda aka rusa wanda aka rusa dangane da yakin da aka yi dangane da mata guri da 'yan boko haram suka yi shine cewa nan da lokaci kaɗan za a zo nan eh. garin goza a ba da kayan gini a yi gini kamar ala misali garin dikwa yanzu an kai tallafin eh. gini garin dikwa ana nan yanzu ana jajjara gidajen da aka bata kuma yan goza nan da lokaci kaɗan allah ya yarda za a zo a jajjara muku gidajen ku da aka rusa allah ya ba da ikon yi to ba mutum na gaba ya yi tambaya amin salamu alaikum wa alaikum salam sunana muhammad dauda daga borno state goza local government goshe to tambaya na akan batun yanayin yaranmu da suke garin nan ne kamar yaranmu na yaranmu da muke a yafa yara kanana wannan ba su da makaranta ba su da komai wannan ba mu ga yanda gwamnati ta tanadar mana bane shi yasa muka ce bari mu yi tambaya kan wannan to kana da wata tambayar a wannan To, Alhaji Alkayasin wace tanadi kuka yi ma wa'annan yara da aka haifa a sansanonin 'yan gudun hijira ko kuma sansanonin waɗanda 'yan Boko Haram suka koro? Eh to, yanda Malam Muhammadu yanda tambayansa ta fito shine cewa lallai wannan tallafi da muke ba masu gudun hijira ba mu kaɗai bane ke wannan aiki akwai ƙungiyoyi da yawa kamar ƙungiyar da ake cewa UNICEF kamar ta gwamnatin borno state kamar kungiyar da ake cewa unfpa duka wayannan kungiyar tare muke aiki da su mu ga yadda za mu iya ba ma 'yan gudun hijira wannan tallafin lallai kan yara suna cikin wani irin mugun hali kamar halin ma yin abinci ma yadda ta yana kwanakin na a garin bama saboda haka abinda zan iya jiyawa shine game da makarantu gaskiya zai dan jima kamin a ƙara jigina makarantun a wurare kamar goza don cewa har yanzu abubuwa ba su gama daidaituwa ba a wuraren don kamar sojoji har yanzu suna tsoro cewa 'yan boko haram suna iya dawowa ko kuma waɗanda suke gudu wanda ake koransu suna iya gudowa wuraren su kashe mutane kuma a saka su cikin wani hali saboda haka ba a gama shirin maganan makarantu ba ko a gurare kamar goza amma dai a maiduguri ana nan ana kokarin a ƙara jijjina makarantu a wayansu ƙauyuka kamar auno kusa da maiduguri su ma ana ana kokarin a ƙara jigina masu makarantu ina zuwa alhaji alkasin ban tare ka ba ina ganin malam muhammadu abin da yake eh. nufi kafin har a samu dama eh. a je a gina makarantu a waɗannan garuruwa da ka faɗi a nan sansanonin 'yan eh. gudun hijira ɗin bakwai wani tanadi na ganin yadda ko za a koyar da yaran nan kafin su koma garuruwansu ba? eh to akwai akwai wani eh, tallafin gwamnati wanda ake cewa safe schools initiative ita ne aka ba daman cewa su kikiro yadda za a yi akwai da wa yara karatu amma har yanzu allah bai ba su ikon tanadin abin da za a yi ba tukunna amma ana nan ana aiki a kai da aka iya ba mu kiyasin lokacin da za su fara kafin a ah, mutanen su koma garuruwansu. su Eh, to shugaban kasa da jawa muhammad buhari yana nan ya kafa wani kwamiti wanda ake cewa presidential committee on north east initiative wannan ita kwamiti da aka kafa aikinta ne ta zo da ta yadda za a yi aikin nan na makarantu a akalla dai nan da wata daya ko wata ba zai wuce wata biyu ba za su zo da yadda za a yi a gigina makarantun garukan nan da suka ɓace. To Alhaji Alkasan har yanzu dai baka fahimci tambaya ta ba tambayar ita ce yadda ya faɗi ɗinnan akwai yara a waɗannan sansanonin eh. 'yan gudun hijira. Eh. To a sansanonin 'yan gudun hijira nan shine yake tambayan cewa akwai wani tanadi da aka yi na fara koya ma yaran nan su rika zuwa makarantu kafin su koma garuruwansu. tambayar shi kenan ina suke ina suke a yanzu da muke magana da su a ina suke suna wani sansani ne da ke abuja ko suna cikin abuja ne na dauka ko suna suna borno state ne a ba sa borno state suna sansani yan gudun hijira ne a nan ana ce mishi sansanin ko ku ci gore ne a nan abuja to to na gani gaskiya al'amarin ne cewa abin zai yi wuya don ita gwamnatin tarayya ta fi kulawa da waɗanda suke borno state ko adamawa ko yobe state waɗanda suka yi gudun hira suka zo abuja yawancinsu gwamnatin tarayya bata san da su ba don ba su rijistan 'yan gudun hijira maganin gaskiya kenan to kafin a san da su sai sun je sun yi rajista kenan sai sun je sun rijista sai sun je an san da su cewa mu 'yan gudun hijira ne daga borno state ko kuma daga adamawa state ko kuma daga yobe state kuma muna wannan garin muna nan eh, birnin taron abuja to malam muhammadu ku ba mutum na gaba wa alaikum salam to ci gaba muna jin ka ka bayyana sunanka da tambaya ko ok so sunana abubakar ali daga borno state mai digirin goshe to me ya tambayar ka to tambaya na anti kamar yadda kamar mun koma gida mun saba da ba mu da wani aiki daga aikin noma ko na kenan da sauransu shine hmm. eh to shine Allah ya sa mun samu dama mun koma gida din wani shirye-shirye ne kuke muna kokarin sa to malam abubakar ka gama tambaya ko kana da wata eh, To, Alhaji Alkasim gare ka wani tanadi aka musu in sun koma don noma? To, Mala Abubakar na gode kwarai da wannan tambayan. Shi dama yawancin 'yan Borno State manoma ne. Saboda haka akwai tanadin da muka kawo cewa idan mutane suka yi kokari suka koma. Abin farko da za a fara yi shine cewa za a zagaya gonakinsu. don muna da rahoto cewa 'yan boko haram da lokacin da suke guduwa sun sa bama-bamai a cikin gonakinsu so that uh, domin idan mutane suka dawo abin ya hallaka su saboda haka sojoji za mu fara kai sojoji su cire bama-baman da aka shuka a guraren nan bancin haka idan aka gama haka sai kuma mu ba da tallafin gona tallafin amfanin gona kamar taki kamar irin ta zamani saboda a mm. shuka saboda a samu aikin yi wannan makon da ya wuce mun ba da irin wannan tallafin a yobe state a garin yadi idan kuka tambaya mm. za ku ji lallai kan cewa mun je garin yadi mun ba da wannan tallafin mun ba da irin mun ba da irin ta zamani mun kuma ba da taki don a samu a koma gona domin noma ita ce tushen arziki to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu alhaji alkasim abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage muna gode wa malam cakulan lawal da wakilin sashen hausa hassan maina kaina da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai. a halin yanzu kuwa jimai alice ke fatar a huta lafiya yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko na cewa Allah ya sa ziyaran aiki da sabon shugaban kungiyar ECOWAS ya kai a jamhuriyar Nijar ta amfani al'ummar Nijar baki ɗaya daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sako na gaba na cewa jama'a jihar Zamfara ku ba wannan runduna haɗin kai don samun nasara a kan barayin shanu da kisan jama'a da fatan sojojin za su yi aikin su yadda ya kamata daga Sadi Saidu Daura. Wani sako daga Bala Muhammad Damban da Prince Ya'u Adam Bulkacuwa suka ce salamu alaikum voa muna yi wa sabon firaministan birtaniya theresa may fatan alkhairi da fatan za ta kawo ci gaba ga al'umman birtaniya wannan sako na cewa assalamu alaikum muna kira ga sabon firaministan birtaniya theresa may ta yi taka tsantsan da sauye-sauye da canje-canje wajen nadin ministoci da sauran mukamai domin kada a yi kisu da kwarkwata wajen gudanar da mulki daga usaina matar alhaji umar forever da kuma yana matan garba sabiola gashuwa wannan sako na cewa assalamu alaikum BOA muna kira ga gwamnatin jihar Katsina ya kamata ku kawo ƙarshen koren ma'aikata da basu ji ba su gani ba a ƙaramar hukumar zango sakamakon tantance ma'aikatan da basu zuwa wurin aiki daga Safiyanu gumar zangon Daura. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin gusau. suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga matasan hausawa waɗanda suka bullo da wata hanyar sabon salo ta amfani da sunkuyawa da mika hannayensu gaba kamar yadda ɗimbin hotunan suke yawatawa a shafin facebook da whatsapp da instagram da su daina sako na ƙarshe na cewa muna jinjina wa sanatanmu na daura zone mustapha bukar game da fitar da jama'a da suke tsare a gidan yari ta hanyar biya musu tara ko bashi da ake bin su daga fatima sadi saidu daura sanzu kuma ga aliyu ya dawo da labarai a takaice. mahmud bari mu yi labarin siyasa amurka a cikin labarai a takaici dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican na amurka donald trump ya yi kusa ya bayyana mutumin da zai rufa masa baya a matsayin mataimakin shugaban kasa in sun ci zaben an ce gobe da misalin karfe 11 agogon na amerika misalin karfe 5 agogon niger da nigeria kenan zai fito ya ce ga wanda yake so su tafi tare kuma daga cikin mutanen da ake magana akan su akwai gwamnan jihar indiana mike pence akwai tsohon kakakin majalisar dokokin amurka newt gingrich akwai kuma gwamnan gwamnan jihar new jersey chris christie ita ma hillary clinton da ke takarar shugabancin kasar a karkashin jam'iyyar democrat an ce a makon gobe za ta ce ga wanda za ta dauka ita kuma wanda ake magana akan su da watakila za ta dauka daya ɗaya daga cikinsu sun hada da dan majalisar dokokin dattawa na virginia tim kaine da kuma tsohuwa ko kuma ce 'yar majalisar dattawa ta jihar massachusetts elizabeth warren sai a samu da mace wato mata duka da shugabar da mataimakiya akwai kuma sakataren kwadago tom paris da kuma dan majalisar dattawa na jihar new jersey cory blocker sannan da sakataren wato gidaje na, na amurka julian castro to sai mu ce Allah ya baiwa mai rabo sa'a masu sauraro abin da suka ke nan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma cin anjima da daddare za mu sake dawowa da izinin Allah yanzu a madadin shi Ali Mustapha Sakwada da ya ce na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Mr. Skip Sisk Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a daidai wannan lokaci da agogon Najeriya da Nijar da ke cewa wato hudu da kusan rabi ne na yamma lokaci ne kuma na shirin yau da gobe.